الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan ka yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa a wannan rana ta litinin a yau sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ishirin cikin tafsirin na littafin allah maɗaukakin sarki muna cikin suratul furqan insha allahu ta'ala yanzu za mu tashi kan aya ta hamsin da hudu wadda je an karanta ta amma ba mu yi sharhinta ba insha Allah ta'ala yau za mu tashi ta kanta bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وسهرا وكان ربك قديرا نعم وبنجي الله مدوكاكين سركي يتي وهو الذي خلق من الماء بشرا Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci dan adam daga ruwa faja'alahu nasaban wa sihira ya sanya shi nasaba da kuma siriki wa kana rabbuka qadira ubangijinka mai iko ne wannan aya ci gaba ne a bayanin iko na Allah madaukakin sarki da kuma ayoyi da suke nuna cancantar Allah maɗaukakin sarki da bauta daga ciki kasancewa Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci shine wanda ya halitta gaba ɗaya daga cikin halittar da ubangiji Allah maɗaukakin sarki akwai halittar mutum Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa minal ma'i bashara ubangiji shine ya halicci mutum daga ruwa ay khalaqa al-insana min nutfatin za'ifa. ya halicci dan adam daga ɗigon mani mai rauni kamar yadda ya bayyana a wasu ayoyin daban na yadda ya samar da ɗan adam farkon uba ga 'yan adam shine annabi adam alaihi salam da yadda Allah ya halice shi daga turbaya daga kuma annabi adam da matarsa hawa aka ci gaba da samun tsatso na ɗan adam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matar wannan ran daga wannan ran kamar yadda hadisi ya nuna an halicci ah, nana Hauwa? daga haƙarƙarin annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga waɗannan rayuka guda biyu ubangiji ya yada mutane maza da mata to dan haka anan shine Allah yake cewa Allah shine ya halicce dan adam daga dugon mani shine almadin da Allah yake nufi ya daidaita shi ya sanya shi mai cikakken halitta sai kuma Allah ya dan adam din zakaran wa unsa namiji da mace Allah ya yi namiji kuma ya yi mace kama ya sha'u kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake so na nasaban wasu hira, sai Allah ya sanya wannan ɗan adam ɗin da ya halitta sai ya kasa su gida biyu nasaban dangane ma'ana wane ɗan wane wane ya haifi wane Wasu hira ko kuma ɓangaren siriki a ce wane sirikin wane ne ma'ana farkon lamarin ɗan adam ɗa wani ne zai haife shi daga bashi kuma in yi aure sai ya zama kuma siriki na wani sai ya zama yana da sirikai maza da mata kuma yana da yan uwa makusanta wa kana rabbuka qadira ubangijinka Allah madaukakin sarki mai iko ne mai karfin iko ne a imam az-zamakhshari cikin littafin sa al-kashaf yana cewa Allah ya raba mutane gida biyu duk inda kaga mutane gida biyu ne zawi nasabin wanda suke ma abota na saba mana ƴaƴan wane ko kuma ƙannan wane ko ‘yan uwan wane su ne ma'abuta na saba a zukuran nun sabu ilaihim bai yi ƙaru fulani bin fulan a cewa na ɗan wane ko fulanatu bintu fulan ko wance ‘yar wane Ka so na biyu zawatu sihir waɗanda suke sirikai san yusahir bihinna mata wanda mutum kuma zai ma'ana ba da aurensu ya zama siriki na wasu to a nan wasu malamai suka ce abin da ake nufi na saban wa sihira shine namiji da mace shine ma'ana na saban wa sihira wane ɗan wane wane ɗan na zai haifi yaya mata su kuma mata ɗin, su zai ba da su aure sai zama kuma sirikin su wane Shi ne daidai da faɗin Allah alamin minhu zaujai ni zakara wal unsa Allah ya sanya mata guda biyu a zakara wal unsa ma'ana namiji da sun ma'ana ƴaƴanku waɗanda kuka gada ‘ya'yanku waɗanda ma'ana kuka bari za su gaje ku namiji yana da rabon mata biyu ana Allah ce ‘ya'yanku suka ce ‘yar mutum ta ɓangaren zina ba ta shiga ba don ba ta zama ‘yarsa ba a shari'a ya ce wannan haka ne a ijima'in malami ba za ta yi gado ba duk wanda aka haifa ta hanyar zina ba ta hanyar aure ba ijima'in malami ba zai gado ba sai dai wata matsala ce daban mutum ya yi wa mace ciki ta haifi ɗa kuma ya yadda dan nashi ne ita ma ta tabbatar cewa shi ne cikin to wannan wata matsala ce daban amma wanda za je ta cikin banza ta haifi ta ta zo ta ce na wane ne ce bai yarda ba a ta bugawa to wannan dama ba zai gaje shi ba ko da an ce dan shi ne tunda shi yayi cikin aka haife shi to sai ce ba ya bace to amma ta bangaren kuma halitta ba a shakka daga jin daga ruwan wannan mutum aka halici wannan yarinya dan haka ya ce ta wannan bangaren bai kamata ya aure ta ba dan haka anan shi mace shankiti ya yanki abin da ya fi jayi ba ya halatta mutum ya auri yarsa ta ɓangaren ma'ana zina don duk da yarsa ce ta ɓangaren halitta to amma ba yarsa ba ce duk da cewa yarsa ce ta ɓangaren halitta an ba yarsa ba ce a shari'a da haka magana mafi inganci Ba baya dacewa ya aure ta a ƙarƙashin wannan aya za mu ga cewa idan mutum ya duba zai ga mata a mata a namiji kala biyu ne akwai wanda an haramta masa ya aure su saboda waɗannan mata ɗin ‘yan uwansa ne nan saba an haramta mutum ya auri yarsa ya auri ƙanwarsa ya auri yarsa da ya haifa ya auri ‘yar ɗan uwan shi ya auri kaza duk waɗannan an haramta kaga wannan ta ɓangaren na saba ne akwai kuma wanda aka haramta su ta ɓangaren siriki kama haramun ne mutum ya auri uwar matar shi wadda ta haife matar shi haramun ne mutum ya auri ‘yar da ɗansa ya aura ya saki haramun ne mutum ya auri wara ba iba kuma lati fi hujuri kun min ikumin kuma lati da haltun bihinna idan mace ta zo da agola ka auri mace ta zo da agola kuma har ka riga ka zauna da matar ka aure ta kun tare haramun ne ka auri wannan yadda ta zo da ita haka nan almuhsanatu minan nisa matan da suke da wasu mazaje mata aure da wani ya aura haramun ne wani ya zo ce yana son ta zai aure ta to waɗannan kuma ta bangaren nasaba ne da haka dai an haramta namiji mata ya aura wasu malamai na cewa bakwai ta ɓangaren nasaba bakwai kuma ta bangaren sirkantaka da haka baya halatta ya aure su to wannan aya ita ma tana mana bayanin iko na ubangiji Allah madaukakin sarki ta yadda ya kasa halitta gida biyu nasaba da kuma ɓangaren sirkai wa kana rabbuka qadira ubangijinka mai yawan iko ne mai iko ne akan dukkan komai babu abin da Allah madaukakin sarki bai da iko sai Allah ya ce mai ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا نعم الله يقول ويعبدون من دون الله سنا بوتا وكوما بايان الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم abinda baya amfanar su baya cutar da su wa kana ana kafiru ala rabbih zahira hakika kafiri dangane da ubangijin sa mai taimakawa ne A nan, Allah madaukakin sarki yana ba da labarin wautan mushrikai wajen bauta wa wani Allah daga cikin gumaka duk da waɗannan ayoyi da Allah ya jiro na halittar dare na samar da rana don ta zama lokacin zirga-zirga dare ya zama lokacin hutu na yadda Allah ya halicci ƙoramu ko koguna guda biyu wannan ruwan shi mai daɗi wannan ruwan shi ba daɗi kuma suna tafiya ba tare da sun haɗu ba ko kuma Allah ya samar da kala biyu a duniya a lokaci guda wani kogin zaka ji ruwan shi gishiri baya shawuwa wani kuma ruwan shi daɗi. duka kamar yadda muka bayani an fassara ayar da waɗannan ma'anoni da yadda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam ya halicci mutum duk da wannan ayoyi sai aka wayi gari mushrikai suka wauta suke bauta wani Allah wannan abin da suke bauta wani Allah din ma la yanfa'uhum abin da ba zai amfane su ba wala yadurruhum kuma ba zai iya cutar da su ba ma'ana abin bai iya musu amfani to wace riba za su samu a wajen bauta masa wala ruhun ba zai cutar da su ba to me zai sa su bauta masa dan in ba su bauta masa ba abin da zai iya musu da haka wannan abu bai cancanta a bauta masa ba da abin da ba zai amfana ba zai cuta ba ba abin bauta ba ne. sai Allah ce wa kana kafiru amma yadda lamarin yake shi kafiri ya kasance dangane da sa ala rabbih dangane da ubangijin ubangijinsa zahiran mai taimakawa ne ma'ana mai taimakawa ne kan tafarkin shedan ya taimakawa wanda suke mabiyan shi akan waɗanda suke bayan Allah amma duk da haka Allah ya gaya mana bayansa nagartattu su ne masu yin galaba to shi wanda yake yana bauta wani Allah madaukakin sarki shi kafiri kullun kokarin shi yaga an saba wa Allah a wani gurin Allah ce wattakhazu min dunillahi aliha? sun rike wasu alloli kuma bayan Allah sai Allah ce la'allahum yansu la'allahum yansarun ko a taimake su a ba su agaji sai Allah ce la yastati'una nasrahu ba za su iya taimakon su wa hum lahum jundun muhdarun su ne ma suke zuwa su yi taro su yi kwamba su yi haɗuwa su kafa rundunar don su kare waɗannan abubuwan da suke bautawa ma'ana su ne suke ƙoƙarin su kare allolin nasu ba allolin ne suke ƙoƙarin su kare su to wannan ya nuna rashin cancantar waɗannan abubuwa da bauta Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai abin bautawa wannan kalma da muka fassara wa kanal kafiru ala rabbihi zahira kamar da muka yi bayani ita kalma a zahir a tana nufin al-mu'in mai taimako kamar yadda Allah ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir da inda yake cewa qala rabbi bima an'amta alayya falan akun zahiran lil mujrimin bazan zan mai taimako ga masu laifi ba da haka wa kana al kafiru kafir ya kasance ala rabbihi dangane da ubangijin sa zahiran mai taimakon shedan ne mai taimakon rundunar shedan ne kan yin adawa da Allah da manzon Allah kafiri yana taimakawa shedan sai su haɗu su yaƙi waliyan Allah allazina amanu na fi sabilillah fi كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت a shaitani الشيطان kai da الشيطان kana za'ifa to haka ma'ana malamai suka fassara wannan kalma ɗin to kafiri kullum abin da yake yi ƙoƙarin ya ga an saba wa Allah maɗaukakin sarki to anan Allah maɗaukacin sarki yana nuna mana bauta da waɗannan masu bauta wani Allah domin suna bauta abin da bai da amfani baya cutarwa kuma shi kansa kafiri ma ne mai kokari ya taimaka wannan abu wajen saɓawa Allah sai kuma Allah ya ce mai وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وصبه بهمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا نعم الله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما إكوك يا رسول الله illa mubashiran face kana yin bishara wa naziran kuma kana yin gargadi kulka ce ma as'alukum alaihi min ajrin bana tambayar ku wani lada akan wannan isar da sako da nake yi illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila sai dai wanda ya ga dama ya riki tafarki zuwa ga ubangijin sai wani aiki na da'a na biyayya wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara akan rayayye wanda baya mutuwa Allah maɗaukakin sarki ce wa sabbe bi hamdi ka yi tasbihi tare da gode masa wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ishi mai ba da labari dangane da masani dangane da zunuban bayansa ubangiji Allah maɗaukakin sarki a wannan aya yana tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ne don yi wa mutane wa'azi dan ya gargaɗi mu kafirai ya kuma yi muminai bishara wa ma ka ba ma aiko ka ba ya rasulullah illa mubashiran face kana bishara lil mu'minina ga mu'minai wa naziran kana yin gargaɗi lil kafirin kafirai yana yin bishara ga aljanna ga duk wanda ya bi Allah yana gargadi da azaba da za a je a tarar da ita a gaba ga wanda ya saba wa Allah wannan shine aikin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule wa'azi haɗe da bushara da gargaɗi bushara ga wanda duk bi Allah da manzan Allah kamar yadda zamu ga wannan bushara tana na a cikin alkur'ani wurare da dama wa bishiyar lazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ubangiji ce kai bushara ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai za su samu aljannatai da koramu suke gudana a karkashin su wani gurin Allah ce lil ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da aljanna kuma da ƙari wani gona Allah ce innal na amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai suna da aljannar firdausi a matsayin masauki makoma gare su to haka bisharar tana nan da yawa a cikin alkur'ani ga muminai haka nan gargaɗin yana nan da yawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yana jan hankulan mutane yana musu gargadi yana gaya musu ji tsoron Allah akwai ranar da za a tsaya akwai ranar da za a hisabi to wannan shine aikin da muka aiko ka ya rasulullah sai Allah ce kul ka gaya musu ma as'alukum alaihi min ajrin bana tambaye ko wani lada akan wannan isarwar akan wannan gargadin ba wani lada da nake cewa ku bani ladan na isar da wannan gargadin ina yin wannan ne dan neman yarda Allah balantana ku ce na matsanta muku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce duk wanda ya musulunta sai ya bada wani abu ko duk wanda ya musulunta zai dinga bada wani abu to da wani sai yayi ko kuka yayi korafin cewa an dora masa nauyin da ba zai iya saukewa ba dan haka ba zai musulunta ba to sai manzo Allah ce ba na tambaye ko wani lada akan wannan abin da nake yi ba na tambaye ko wani lada ba na bukatar wani abu na dukiyar ku ina yi ne dan isar da sakon Allah ina yi ne dan neman yarda a gurin Allah kamar yadda duk kan annabawa abin da suke gaya mutanen su kenan akwai aya da mutane da yawa suke fassara ta ba daidai ba kulla as'alukum alayhi, ajran illa al mawaddati fil qurba kace ba na tambaye ku wani lada sai dai soyayya a cikin kusanci sai su fassara cewa manzon Allah baya neman komai da gurin mu sai dai husu ahlul baiti wannan fassara ba shine abin da ayat take gwada ba abin da ayat take gwada manzon Allah baya tambayen mu lada baya bukatar mu biya shi akan wannan sako da yin isar illal mawaddata fil qurba abinda yake so ga waɗannan kafirai su tana soyayya cewa shi dan uwansu ne su jika wannan zumunci su kiyayi jizguna masa da musu wani abu wannan kurin yake so su kalla ba wai yana so su biya shi wani lada ba dan haka anan Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu ya rasulullah ma as'alukum alaihi min ajrin bana tambaye ku wani lada ko sakamako akan wannan wa'azi sai Allah ya ce illa man sha'a sai wanda ya ga dama an yattakhiza ila rabbih sabila ya riki tafarki zuwa ga ubangijinsa me ake nufi ba wani lada da nake roƙon ku amma wanda ya ga dama zai ɗebi dukiyarsa ya ciyar don ya samu lada wurin Allah wannan an yi izini shi ne ma'ana illa man sha'a sai wanda ya ga dama an yattakhiza ila rabbihi sabilan ya riƙe wani tafarki zuwa ga ubangijin shi ta mai ta hanyar ciyarwa da dukiyarsa ko kuma illa man sha'a sai dai wanda ya ga dama lakin man sha'a amma wanda ya ga dama ba na neman wani abu a gurinku na lada amma wanda ya ga dama to ya shirya ya bi tafarkin madaidaici ya koma zuwa ga Allah wanda kuma ya bace kanshi ni dai bana neman komai komai a gurin ku sai Allah ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara akan rayayyen da baya mutuwa alhayy Allah kenan rayayye yana cikin sunayen Allah alhayy Allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum alhayy shine rayayyen da baya mutuwa rayuwar da mutuwa bata gabace ta ba kuma nan gaba ba za ta riske ta ba ita ce rayuwa ta Allah amma duk wani abin da gani mai rayuwa da babu shi Allah ya samar da shi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un amma duk wani abin da ka gani a duniya da babu shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura da can dan adam ma ba ambatan shi babu shi inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira to dan haka Allah shine rayuwar shi tun tana nan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine al awwal wanda babu farko ga farkon shi al akhir kuma babu karshe ga karshen shi al zahir wal batin dan haka ana Allah ce wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut ka dogara akan rayayen da baya mutuwa ma'ana cikin lamarin ka duka ya rasulullah ka zama mai dogaro ga Allah madaukakin sarki dogaran da yake dogaro ga wanda yake baya mutuwa ya zama ka sanya shi shine makomaka gare shi zaka mai da lamarinka Allah ya isar maka kuma zai kare ka kuma zai karfafa ka kuma zai baka nasara ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata sai Allah ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane ba wani wanda ya isa hana ka isar da wannan sako duk wani abin da za a yi za a yi ne amma kuma Allah zai kare ka dan ka dogara ga Allah madaukakin sarki idan har an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya dogara ga Allah to ina kuma ga mumin babu aula dama manzon Allah yana dogara yana dogaro ga Allah me ake kira tawakkuli dogaro ga Allah shine ka bi duk wani sababi na abin da kake nema in kuɗi kake nema bi hanyar neman kuɗi idan ilimi kake nema ba hanyar neman ilimi in abinci kake so ka ci bi hanyar da zaka samu abincin amma a zuciyarka kana mai imani Allah ne mai bayarwa ba sana'a bace take bayarwa ba kuma kokarinka ne yake sa ka samu ba Allah ne yake bayarwa idan ka dauki sana'a ita take bayarwa akwai sana'a da yawa da wasu yi kuɗi da ita wasu kuma ba su da kuɗi kuma irin ta suke yi idan ka dauki cewa a'a ai kai ne kokarin ka yake bayarwa to akwai wanda yana da kokari bai kai naka ba kuma yana da abinda ya fi naka yawa kaga kenan ba kokari bane yake bayarwa wa yake bayarwa Allah to wannan shine tawakkali kana mai nema kana mai kuma imanin Allah ne mai bayarwa zuciyarka tana damfara da cewa Allah ne zai baka amma kai kana amfani da sababi barin amfani da sababi mutum ya zauna ya ce shi ba zai bi sababi da Allah ya ce kaza sababin kaza bane amma yana jin wai tawakkali yake wannan kuskure ne ban ma wannan yana ma suka cikin tauhidin mutum malamai suna lissafa mai irin wannan kamar wanda bai da hankali ne domin ba yadda za a yi kana jin yunwa ka zauna ka ci kuma so kake ka ji ka koshi alhali baka nema abincin ba alhali baka ci ba ba zai taba yiwuwa ba dan ba a koshi sai an ci haka Allah ya tsara to ba yadda za a yi kana jin yunwa ka to haka wanda zai zauna ya ce shi yayi tawakkali ba zai nema ba to wannan ba a kiran wannan tawakkali tawakkali shine ka fita ka nema kana mai mai da zuciyarka zuwa ga Allah to aka ce manzon Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut anan zamu ga ba an ambaci abinda manzon Allah zai dogara a dalilin shi ba ma'ana ba ce ka dogara ga Allah wajen neman ilimi ba ba ce ka dogara ga Allah wajen neman arziki ba ba ce ka dogara ga Allah wajen neman kaza ba sai kuna aka ce ka dogara ga Allah wanda baya mutuwa ana nufin cikin komai komai ka dogara ga Allah har irin cikin yanayin da muke ciki a yanzu babban magani na wannan musiba shine mai da zuwa ga Allah duk wani abin da za mu yi sababi ne na tsare mutane da za a yi da gida a ce kada su fito sababi ne wannan bai ci karo da shari'a ba in masana suka tabbatar cewa yana cikin abin da zai ba da kariya hakanan yin allura zuwa gurin likita hakanan wanke hannu duk wannan sababba ne amma ba ba su za su hana a samu cutar ba wanda zai hana a samu cutar shine Allah kuma wanda zai sa maganin yayi tasiri zaman gida yayi tasiri ko wanke hannu yayi tasiri ko cin abinci yayi tasiri shine Allah to kaga kenan in mun riko da sababi na duniya